da an ba ka ni saboda ai ba wani abu ne akai dabanci ne akai dabanci a cikin wani hadari ne yawan gaske na farko tsoho ne ya kai zama da kusan shekara 70 a duniya ina ne ake hukunta tsoho a bashi tashi ko tsohon gare ma a bashi in ka kasa ba ka san ba darajar tsohon da ya kai shekara saba'in da ya tuka adam kuma sannan ina ne aka taɓa kama belai kuma aka zo aka riƙa bidiyon shi ana tura ma mutane yadda ake ruwa shi duk duniya ana irin wani sakarci yanzu wannan mutumin yana da yaya yana da yana da wannan za su yi a su me ne yanzu shiru dan ya zagi an ce wai wai ba wai gwamnati ta ne zaga sanata uba sani Kin zage zage a siyasa haramun ne kala ne kan dai siyasa zage zage a siyasa haramun ne a dan ko kasan dun kula ba wai bai zage wani ba wani bai zage wani amma yana zage ku shan a Najeriya an zage Allah ko ba zage Allah ba me suka yi shuru an zage man nan Allah Najeriya ko ba zage shi ba me suka yi to kuma kai kana nihin na shi wannan sarka uba sani dattijo ne mutum ne mai tsanin ciwon kai kana nihin zai tura wasu ƴan sanda kuma ba ƴan sanda ba ba ɗan sandan da zai zo ya kama mutum ya raka lakaɗa mishi gashi da fito ƴan sanda ƴan sanda ma faɗa su ƴan sanda sharri ne aka wuce kuma bari ka basu yi cike, wala ya gano ƙaryarsa kuma shi santa uba sani wala ba zai ba za ba. Yau siyasa hauka ce? Ba zai yadda wannan abu ba. ni na tabbata a matsayin shi mutumin da aka ɗauki jiha kamar kaduna aka bashi a matsayin kwarri kaduna ba hedkwatar najeriya ce yanzu ka yi gwamnan wannan jiha kuma ka kasa ana ba da zaɓi ta kashi an zagi annabi muhammadu a duniya ba ba zagi ba kai ba zagi ba da zagi da kuma wanda yi eh da a zage ka da a zage ka wanda ya zahi amri to sala ke ba mana ta daraja ne shin da bugu da kisa wane yi dan Allah da gwamna da da gwamnan kowace jiha da Jafar Mahmud Adam wani da kisa da zagi wane yi ba aka saba ga an kama ana tare da ka ba ba kama ba shin an kashe albani bai hisirar da Ya ba bayanin bayanin albani na minti goma ɗan siyasa shi shekarar ɗari suna yi kai ba haka ne ma bayani ne na hankali sai yanzu ake zakulo shi ana yin albarkashi tabbas haka ne yan albani mai ilimi albani mai imani albani mai hankali an zage shi ko ba zage ba an kashe shi ko ba kashe ba kuma yanzu a wani gwamna da a ce da an zage shi a haka wallahi wannan ba zai ba sharri ne shi kanshi suka mishi na siyasa yan daba ne kawai suka tsara ya za a ɓata mishi suna amma a hankalin sarda uba sarda zai wannan kan kuma yan sanda da duk kasani aka tura su daga division ɗinsu suna da shugaban suna da tirin ɗinsu ba ɗan sandan da zai zo yan zai kuma ya yi ba a ɓatan yan sanda ta kai ma ɓatan suna da aƙida su kansu aka to nike ne in haka ya zama gaskiya ya zama da Allah yan sandan nan ne ne matsayin su me ya bambancin su da yan kiɗa da ake kuma da zaba da kaga yan sanda ba su yi wannan ba wannan ya nuna maka wasu yan duniya da suke cin karar zuwa ba dan mulkin wanda zan da ya baki mutane kuma bai cancan da baki mutane kuma wanda suke bari ana zagi ai bari gwamnati da irin ta hana da gidan kuɗi ba idan ta ce ɗan jarida kada ya ƙara yin hira da wani zai a tokar duniya ɗan jarida yana da ƙa'idodi cikin ƙa'idodin ɗan jarida idan ana ramba suna faɗa da mana mahmud to ni ba zan kira ɗan jarida ba ce zo in baka bayanin matsayin mara amur ya ce kai ne mara amur ba da ake faɗa da kai idan ce a ne a ce a baka da yi kai ba na ne in dauke ka mara abubakar ya kare kashi mara amur ya kare kai ba shi ne kare ɗan jarida nan yan da bbc suka yi hira da zai bala ko ba sabuwa a dubu da tara me suka hira da shi ga sai yan jaridar da sun san dokan nan kuma yan da na najeriya ne ba mu ci abin da zai yanka ce ba su ba aka tambayi ɗan ɗan da ya tambaye shi ce zai yi bala ko ba sabuwa kai ga ka shugaba da miliyan talaka ɗan sani ka da gidan wai me za ka ce gaba da shugaban nan na niyyar shi ne shugaban niyyar ba shugaban shugaban ba sa an ba ɗan uwan shi bane ba su da alaƙa ba uwar shi a Niger ba uwar shi a Niger amma aka tambaye shi ɗan jarida kanshi to ya saba ma ka'ida ta aikin jarida me za ka cewa dangane da shugaba wannan shugaba da Niger ɗan jamhur ka za abin ne ba da amsa a ɗauko abin ayyana an yi kuɗi sai ta yi tun da yake a duniya ban taɓa ganin takwarin shugaba ruwa ba irin nan da mamar da ya yi shori abin da 'yan Najeriya suka ce bai kamata ba kan yi mamadin nan soja ne kan yi mamadin nan ya musa simila kan yi mamadin nan ya shiga ya je ya yi Najeriya ayyuka ya je kada Nijar a Najeriya ya nufin dimokuraɗiyya ne kuma shugaban kasa ne na wata kasa da kuke makwabtaka kuna da haƙƙi a wani banza dan fara kula da ba ɗan cikin su ba ya zagi shugaban fitan ana harkar siyasa ba siyasa ƙasar su ba ce ba shugaban shi ba bai cuce shi ba ba sa'an shi ba ya ayyuka da cikin amma Najeriya kuka shi ɗan siyasa ko da arewa da malaman ku da dattawan ku da sarakun ku waye ce zai yi bala ko ba sauran ki ba Oke an zage ku ba kyauta ba amma yanzu aka zage tanya wanda ya zage shi ba ɗan kasar ne. sa nake tanya ko tsohon digi ya kai kwanakin tanya a fagen mori ba za a gani a gaban mori to yan mori ba za a gani ko da ba. yanzu shi da ya sanya aka girka mushi kyamara ana tambaye su cani yana kura masu cani a shari'a cani kenan amfanin da ya ba Najeriya in aka ba dan barci kuma da shekara dubu na biya ba Najeriya dan cani ya taba kwato wani yanki na Najeriya daga hannun yan ta'adda ne kama gwamnatin Najeriya shi ne shugaban sojojin Najeriya shi gaban shi na yanzu na yanzu ka tambaye shi wane ne irin abdurrahman tani Allahu akbar me aka yi a yankin wannan da masar yaya aka yi da kuka ramta a gonar kaye yaya cikin litani suka yi Tambayi alasan wata yaya su wannan tun abubakar suka yi sanda ta rikice a abiyan sojojin eko suka daka da gudu sojojin tarayyar kuma suka gudu yaya su tun abubakar suka yi suka kare alasan madadarar kirbe a cimuni wanda kuke zagin nan yaya suka yi kaga sun ba sun amma da dai kuma da gine ba sun anhwana yanzu aka bari mutumin nan ya girka jama'a yake zagi tsawon watanni sai yau za ku bashi kashi kuka ce ya dami ba Eh, yau duk da ba da hibar tun da ɗan Nijar yake zami shi ɗan Nijar ba soja ba ne shi ɗan Nijar ba ne daraja ba ne wannan ba shugaban ƙasa ne gwamnan nan naku duk irin darajar da gwamna ya samu bi sunan shi gwamna idan ana karin shugaban ƙasa gwamnonin Najeriya duka su talatin da ke sun Su suwa sunan su me ko bambancin da gwamnati ta tabbata ba ba ɗaya ba. amma aka kawai kamar ana zagin shugabanmu an zagi tange an zagi tsari ku ce yi ba sai yanzu kuke cewa wani ya kira a waya wai na ce na zagi shagari sai wani zagi shagari ta ne shagari ya fara wulakar kai da yan nigeria ya koyi wakar ya ce haka ne an yi ko ba a yi ba shi shagari in yana da wani sai na gaya shi an yi ko ba a yi ba shi ya fara wulakar da yan nigeria da su gaban ba a sanin ɗan Niger da ɗan Najeriya ba a ma ci a ɗan Niger ta ake ɗan da maka ɗan Kano garin baki wani Kano dukkan mutanen ɗaya ne shagari da yau a'a ɗan Niger ya tashi ya koma ƙasarsa sai ya yi takardar idilin zama amma ɗan Labana ya zauna ɗan Siriya ya zauna ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan sun tafi zauna aka ba mi ɗan Niger ka ta wasu ana kasa bakin kurancen da kayan su ɗan Najeriya suna tashi sai ya ko an gobe ba fara wannan mulakancin Buhari ya goyi mashi juyin mulki shi ma ɗan arewa ne maso yamma. Da ya juyin mulki a tamanin za a samu sauƙi. sai Buhari ya ce ya tabbatar da koren nan balma kuma ya rufe iya kai ya kuma ƙara in an ga ɗan Nijar da sai ba a kwace in an ga ɗan Nijar da naira a kwace aka ga kwace ba ɗan Nijar kuɗi wanda ba da wurin kasuwanci ne ne na Najeriya su kai shanunsu su kai bakin su kai gyaɗa a kwace. Gwamnati ne ta taɓa magana. Talakani ya taɓa magana. Ƙasar su muka je. Suka su wani sojojinsu da kwastarsu da magidansu sun haka ko haka da sai ma an bige ka da gora a ce haka a caje ka a ɗauke kuɗin ka jika sai ka tauka ka sani malu in ka tauka ce a koli kasar su ka shiga A ne za mu yi wani yanzu wani hemu mance cewa buhari ya taɓa sa an yi kwace a in muka ce buhari ya ba da idirin amma ɗan ne ya kwace shi buharin da rashi kila wannan labarin ya yi ya ya yi gibari amma me ya ce maka ya ce ya ce a kwace kudin yan da kuma an kwace in kuma ya ce bai ce ba to ya fito rediyo ce bai ce ba ai gabarin jama'a a kai tambayi yan kasuwan da direbobin nan waye ba in da kudi he kan kai da biya kan ne ko ba kun taba kasar da aka sa dokar kwace kudi kuna iya kare bayan rihe iya a kwace kudi a kore ka za ka tafiya a kwace abin da ka kore an yarda an kore ka inda za ka tafiya a kwace abin da ka kore kuma kuna cikin ne kos kuma lokacin da akwai ne kos kuma ne kos ba ta ce ba kodi an maka sare dan sanda ko da diga maka kan dan ka biye shi ka bi ki to in ya hade ka kai ka ja da haka dole kai haka ya tashi ka amma ya kos ba kuma kai dan mamba ne a kos Amin. amin malam haka nan dan ku da daga dubbai Allah saukar da wannan ayoyi to sai a ne da mu dubbai a ne da mu da bayan turai mu sake koma yan duwan mu sake koma yan gaba mu sake koma yan iska to da kai wani shi dani wa inna allaha bikum la raufur rahim Allah ya ce wa inna allaha lalle haqiqa Allah bikum gaba gare ku ku halittun Allah mutane da sauran wanda ba mutane ba da na rahum wallahi bi rin mai tausaya muku ne rahimin sannan Allah mai jin kanku ne sai Allah ke cewa ni wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi wa lillahi mirahu samawati wal ardi hmm. la yastawi minkum man anfaqa min الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا عد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الله يجي وما لكم من يساميكم Allah tun da kun fi sabilillahi ba za ku ciyar da dukiyarku ba wajen daga addinin Allah wajen taimakon addinin Allah gashi kuma lillahi mirasu samawati wal ard gadan samai da kasai Allah ne zai gade komi da kowa na Allah ne sai ya kuma ga sai ka kuma wurin Allah ba ka da komi ba ka da kuɗi ba ka da gida ba ka da mulki sai aikin da ka aikata a duniya inna alkhairi alkhairi inna sharri sharri me yasa ba za ku haka ba a gani ko sai Allah ke ce la yastawi minkum da ke ce bai yiwa a daidaita a ce duk ɗaya ne cikin ku mutane musulmin duniya mana an faɗa min qablil fatahi duk wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin musulunci ya yi ƙarfi maka da dawo da ƙashin musulunci wa ƙatala ya yi yaƙi to ba za a je da haifar da mutumin da ya ciyar bayan maka ta koma ƙarƙashin musulunci musulunci ya yi ƙarfi ba a daidai ba saboda a wancan zamanin da musulunci ba ya da ƙarfi duk wanda ta ga ya zama musulmin siddiƙi gaskiya da ta kai gaskiya a yanzu mun musulunci da ya karbi to ko da munafiki zai iya shiga shi yasa ma munafikai suka yi wasu saboda yanzu musuluncin yana da izza yana ɗaukaka a wancan lokacin kuma musuluncin ne ɗan kaɗan musuluncin da ake kai ma hari an gane ko da haka nan ba ɗaya ba ne kaga Allah ya nuna mutane sun sha bamban a wajen aikin ibada ba za a gama na farko ba da na ƙarshe da haka nan cikin abin da ke ka bala'i al'ummar wannan karyan ta rinka zagin al'ummar farkon zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan karyan ta dauki gwadaban ta daban ta bar kirban da sahabban annabi suka bi suka bari wannan yana iya kama al'ummar bala'i an gane ko da haka ba ɗaya bane sai Allah ya ce ulaika an adamu da rajatan min an anfaqu min ba'd wa qatamu waɗannan na farkon su ne suke da mafi girman lada dangane da ɗan da wanda suka ciyar bayan fatahin makka wa suka yi amma ba an ce ba na ƙarshen ba su da amfani ko ne Allah ce wa kullum wa'adan lahu husna dukkanin na farkon da na ƙarshen Allah ya fi alƙawari a wato kyakkyawa ita ce aljanna sai dai aljanna ba ɗaya ba ce bai yi ba aljanna sai da abubakar ko sai da umar da zama irin ta wannan aya tana da sauran ayoyi da za mu haɗa in Allah kai mu rana kai ni bayani da hadisan ma da suka yi magana irin na wannan aya dan mu karkare ta wa lillahi bima ta'maluna khabir lalle Allah dangane da abin da kuke aikatawa masani ne kuma zai ba ku labari اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وكرم بارك لنا من خير ما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك لك يرفعنا بالحق ولا يقضى علينا انه لا يذل من واليت ولا يئس من اليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منزل الا اليك نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وسدى اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين